bismillahir rahmanir rahim abdallah kashi na shida ta ɗago kanta ta kalli abdallah ta ce kai kuma waye kai baka ga abun da sauran suka yi ba ne na gani ina jiran ki tambaye ni ne domin ni ba na shishigi baka amsa min tambaya ta ba ta farko who are sunana abdallah ta ce baka da sunan uba ne a fusace ta faɗi kalmar ya ƙara cewa abdalla e abdalla menene ma'anar e ɗin tambaya ta ƙara jefa masa ya bugi zuciyar shi domin shi kawai sunan ya yi amma bai taɓa bawa sunan wani ma'ana ba tsawa ya ji ta masa tana cewa ba tambayar ka nake yi ba kowa a gurin sai da ya tsorata don tsawon da ta yi wa abdalla amma shi kamar ba da shi ne ta yi ba tsawon ba don bai ji tsoronta ko kaɗan ba kuma baya jin tsoronta bakin shi ne ya furta wanda zuciyar shi da ƙwaƙwalwar shi ba ta shirya amsawa ba ya ji kawai ya ce ma'anan a ɗin aliyu ta ce to malam abdallah na baka suspension ɗin sati biyu za ka iya tafiya juyawa ya yi zai tafi a zuciyar shi yana cewa haka ma ya fi domin zai tafi kamfanin ɗin shi a hankali sakwance sai ya ji ibrahim yana cewa ba za ka bawa anti haƙuri ba ba ne ɗaya daga cikin ma'aikatan ne kuma ya saba da shi abdalla ya ce haƙuri sai dai in gode mata ma tunda dama zan tafi kamfin ne kuma ta bani hutu ai kaga faduwa ta zo daidai da zama rumaisa ta ce barshe ibrahim na ma fasa ba shi hutu kuma zan yi maganin shi ba zan sa a kore shi ba sai na nuna masa ni ba irin sauran 'ya'yan talakawan nan ba ne buɗe ƙofa ya yi ya fita ba tare da ya tamka mata ba komi ba ita ma watsa su ta yi sauran ma'aikatan ta shige ta hau sama ta yi sashinta ranta a bace zama gagaranta ya yi ta nufi ɓangaren mominta ta je ta sai hushi take yi ta fara holo a tsakiyar falon momin nata tana cewa tana ce idan addalla ya yi wasa koran shi za ta yi a gidan nan momi tashi ta yi ta ce mata mamazi duk kore-koren da kike yi ki tsaya a iya sauran ma'aikatan da kike da iko a kansu zaɓa da hannunki kar ki shiga lamarin abdallah idan ba kya son ya miki abdallah yaro ne mai hankali wanda yake tukin shi a cikin natsuwar hankali za ki ce za ki kore shi za a kawo miki wani direban da zai kare ki rumaisa ta ce tunda ba za ki sa a kore shi ba to sai na yi magane shi sai na nuna masa ni ba ƙanwansa ba ne momi ta ce rumaisa ki yi hankali da duniya kin ga farkon ki ne amma ba ki san yadda ƙarshen ki za ta yi ba ni fa ba na son takurawa da musgunawa da kike yi wa mutane fa idan kin san Allah ya ɗauka kin ga Allah ya ɗaukaka ki ne ba wai ya fi son ki ba ba abun da mamaki ba ne talaka wanda kike renawa Allah ya ɗaukaka shi ke ma kuɗi Allah ya ƙasƙanta ki da ke momi ki shiru da ki domin an ce bakin uwa yana kama mutum to karki min baki ni kam ni dai kawai shine ki kira shi ki gargaɗe shi in ba haka ba ba zai raina kan shi naji na ji zan masa faɗa amma ke ma ki rage abin da kike yi kin ji ko ficewa ta yi ba tare da ta amsa maganar mominta ba washe gari da safe abdalla ya zo ya samu alhaji aminu da hajiya aisha da rumaisa suna karyawa a kan dani ya tsuguna har ƙasa ya gaishe da alhaji aminu da hajiya ya miƙe zai tafi sai rumaisu ta ce dakata ni ba mutum ba ne da ba za ka gaishe ni ba abdalla ya juyo ya ce ki yi haƙuri na ga kina shan ti ne kar na miki magana gurin amsawa ki kware don ti ɗin na san yana da citta ta ce amma ma ka raina mini hankali tun da nake ban taɓa kwarewa ba sai za ka gaishe ni zan kware alhaji aminu ya kalli abdallah ya ce je ka kai kan abdallah abdallah ya juya ya tafi a lokacin momi ta fara a zazzalar rumaisa da holo daga ita har alhaji aminu tashi suka yi suka bar mata kan dani din alhaji aminu ya tafi wurin rumaisa yana lallashinta sannan ya ce me take son a yi wa abdallah a cire shi daga direbanta ne ko kuma yaya ta ce a hana shi kudin wannan watan alhaji aminu ya ce rumaisa kin san baya yiwuwa don ni haƙƙin mutum ni ba na hana mutum kudin haƙƙin shi sai dai idan mutum ya yi laifin kora sai a kore shi rumaisa ta ce ni ba na son a kore shi na fi so na rama abun da ya mini na san yanda zan yi da shi kawai dadi ka bar komi a hannuna alhaji aminu ya ce ba na son ki kore shi kam kin ji to na ji dadi a haka abdallah da rumaisa suka zamo marasa shiri ya mata abu ta rama shi kuma ko a jikinsa a haka har suka yi wata shida da ita wata yammacin juma'a ne rumaisa ta aika wa abdallah da ya zo a lokacin ya kai ta supermarket don sayan abubuwa ta ce ya fito da fararen motoci domin a cikinsu za ta fita abdallah ya kirawo mai wanke motocin ya wanke su sannan aka goge su tana fito a cikin rigan da wando blouse fari da baki wanda suka matse ta ta ce ta fasa tafiya a fararen motocin a baƙaƙe za ta tafi don abdullah ya ƙara sawa a wanke wasu baƙaƙen sai ta dawo ta ce ita yanzu ta fi son a haɗa mata farare shida baƙaƙe shida sannan kuma a wanke mata na shiganta ashkolo abdullah wuri ya samu ya zauna yana tausayin mutanen da suke wanke motocin yana cewa a ran shi in dai shi ne wallahi ba zai daure walaƙancin da za ta masa ba domin sai dai ya bar aikin ta kalli inda abdalla yake zaune ta ce malam sai ka tashi ragon maza ko kallonta bai yi ba sai dai aka goge motan har ya shiga wurin tuki sai ta ce ta fasa zuwa ma juyawa ta yi ta nufi gida inda shi ma ya yi ɗakin shi tare da takaici domin shi ba walaƙancin da ta yi masa bane ya dame shi wanda ta yi wa masu wanke motar shine abun da yake ɓata masa rai bayan sati ɗaya ta ƙara wani shiri cikin wani bulu ɗin jamfa wanda ta sha kwalliya na duwatsu jamfar ta haɗu sannan ta kira abdallah suka tafi cikin bulu ɗin mota a cikin motan daga shi sai ita a baya yana tafiya yana rera kira'ansa da zazzaƙar muryan shi na alƙur'ani mai girma rumaisa ta ce kai ka toshe mana kunne in karatu kake so ka je ka yi ka tafi masallaci mana abdallah tsaki ya ja sannan ya ci gaba da tafiya akan titi suna isa tsakiyan cross rumaisa ta ce ya yi gabar abdalla bai tsaya sauraron ta ba ya juya ya yi hanyar supermarket rumaisa ta ce wai kai kam wani irin da ne kuma marar hankali ko ka fara shaye-shaye ne da zan ce mu yi gabar ka yamma da ni abdalla kashe motar ya yi sannan ya juyo ya ce kin ci albarkacin iyayenki da ba don haka ba da na nuna miki koya miki hankali tunda ba ki da shi kuma ba ki san mutuncin mutane ba rumaisa ta ce a fusace ta ce ka yi abin da za ka yi dama haka 'ya'yan talakawa suke a rufa musu asiri su kuma ce za su sa mutum a rana abdalla cikin tsawa ya ce ke rumaisa